a cikin majalisai da muke gabatarwa a wannan masallaci kuma a wannan gari na shika a cikin littafin ma za kaddamta da na babban malami a sheikh muhammad hassan hafizahullahu ta'ala kafin wannan majalisin muna bayani akan su'alun mu'jib tambaya mai kunyatar da wanda aka mai ita tambayar ita ce ma za kaddamta lidinillah wai ne ka gabatar ma addinin Allah tambayar da ya kamata kowa ya yake bai ka gabatar ma addinin Allah domin ci gabansa da ɗorewarsa da tabbatarsa su'alun yajibu Allah na malla tsarhahu tambaya ce da bai kamata mu gaji mu kota da tsarhahu jefa ta ba wa Allah nas'ama takrarahu ko tikrarahu kuma kan mu gaji kan mu kota wajen maimaita ta linuhyi fil qulubi qadiyyat al-amal domin mu rayar da matsala ta aiki a cikin zukatanmu li aiki na wannan addinin fi waqti a wani lokaci taharraka fihi al-kufr wanda kafirci ya motsa a cikin wa ahlul batil da kuma maƙaryata bi kulli rujulati suna nuna dukkan mazantaka wa quwwatin da kuma nuna ƙarfi li batilihim ga ƙaryarsu wa kufrihim da kuma kafirci wannan tambaya me kace ma addini kace ma addini tambaya ce da koda yaushe ya wajaba mu rika jefa ma junanmu kaga yadda muke tambaye ina kwanan nan yara kuma yanzu suka zama ina wuni da safe su ce ma ina wuni da ran su ce maka ina wuni ba hausa ba addini ba komai su ba za su ce maka assalamu alaikum ba ka samu lada ka ce musu wa alaikum salam su ma su samu lada sannan kuma ba za su yi maka gaisuwar hausa ta gaskiya ba da ran da safa kawai sai mutum yaro ya ce maka wai ina wuni ina wuni gaisuwar yara haka suka koma to mu mai da ita irin wannan gaisuwar mu rika maimaitawa kenan ko da yaushe saboda ne saboda ya matsalar kan yin aiki ga addini ta zama taraye a cikin zukatanmu na'am laqadin asha ahlul batil tabbas ma'abota ƙarya suna jin wani irin numfashi suna jin wata rayuwa sabuwa in ashi kenan wata harraku fil waqti sannan sun motsa a yanzu sun motsa fil waqtin ladhi ta'aqta fihi ahlul haqq a lokacin da ma'abuta gaskiya su kuma suka gaza wata kuma suka samu rauni da lalaci ma'abota ƙarya suna jin ƙarfi za ka shiga mota makfolo daga nan zariya za ka tafi fatakot ko enugu ko Legas haku kai kiɗa za a rike samu ku kuma baka isa ka canza ba ba ka fahimtar yaren a kura titi a kura abin da a ƙura volume sautin rediya kuma ka hana ba kuma kudin ka biya kuma an ce wannan kiɗan kai aka samawa saboda ka ji daɗi ai entertaining ɗinka kuma in ka ce ba ka san shi ba za a canza ba in ka ce a kashe ba za a kashe ba in ka ce a sama wani daban ba shi ba ba za a sama ba sannan bugu da ƙari wata ta tashi da ɗan ga lallan tiket ta fara muku wa'azi duk gemun ka sai ta miƙa maka takarda wai tana gayyatar ka ka ba addinin ka ka dawo nata ta yi wannan walakancin ya kai inda yake kaga daidai lokacin da ma'abota gaskiya sun gaza su kuma ma'abota ƙarya a lokacin suke jin wani karsashi da ƙarfi wajen aiwatar da ƙaryarsu wa wallahi man ta'asha al-batil wa ahluhu illa yawma an takhalla an al-haqqi ahluhu wa wallahi na rantse muku da Allah man ta'asha al-batil ƙarya ba ta jikarsa shi da numfashi sabo ba wa ahluhu da ma'abotanta illa yau an ta kalla an haƙƙi ahluhu sai ranar da ma'abota gaskiya suka wofintar da gaskiyarsu suka bar wurin ƙwarai ai hasbiya ko kuciya ba ta yin sheƙa a wajen da mutane ta san hannun mutane na kaiwa da za ta zo ta yi a wani waje na duhu a jikin bishiya sai a zo a ɗan taru wani ɓangare sai wajen ya haske ta ba wannan ce kacce ba za ta dawo ba to maɓannaci haka yake haka maciji baya zama inda mutane suke mawuri duk inda akwai mutane zai bar wajen to mutanen kirki suka ƙyale mutanen banza to sai mutanen banza suka samu dama halalaki jawu fadidu wasiri ma za kaddamta lidinillah wannan tambayar ita ce ya waje ba a mai maimaita ta wai mai ka gabatar dan addinin Allah ya ci gaba su'alun yajibu Allah na mallat qarahu tambaya ce da bai kamata mu kosa da maimaita ta ba لتجيش الطاقات الهائلة في الأمة لتجيش الطاقات domin mu tawo rundunoni masu yawa na abbaqat na damammaki alha'ila masu yawa fil umma a cikin al'umma li ta'amala li dinillahi jalla wa domin waɗannan damammakin su yi ma addinin Allah aiki hali ne da ake ciki a nemo kowa kowane musulmi ya tashi a masa wannan tambayar a ɓangaren sa wani ne yake ma addini don ci gaban addini kuma tsakanin shi da Allah ya ba kan shi amsa lilƙaza'i ala hadhihi salbiyyati domin mu zama mun gama da wannan mummunar ɗabi'a alƙatilati mai kisa almudammirati mai rugunguza komai allati allati tukhayyamu al'ana ala sama'il ummati eh? wadda ake sa ta ta zama kaman aka sa ta ta zama kaman wata shema a burbushin al'umma da tahriki dima'il islami domin motsa jinanan musulunci allati tanbidu bil wala'i wal bara'i wanda shi jinin musulunci yana bugawa ne yana mammotsawa ya zagaya a jiki ta hanyoyi biyu ta hanyar alwala walbara ta hanyar waye ya kamata ka so walbara sannan waye ya kamata ka ke shi abinda ake yi makiya musulunci a yau mafi yawancin ƙungiyoyin da kake ganin ake kafawa sababbin nan to daga cikin manufofinsu a yau shine ya za a yi a zama an ruguza wannan ka'idatul wala'i wal bara'i dan siyasa bari in buga misali yan siyasa su haƙuri akwai yan siyasa a cikin ku su yi haƙuri zan buga misali da su dan siyasa zai shiga gidan rediyo ya jin magana da yake ya yabi siyasar shi sai kuma yace yana ma malaman addini gargaɗi haka na ji wani jiya a rediyo yace ce yana ma malaman addini gargaɗi wallahi gargaɗi ya ce yana musu gargaɗi har su sake su sake maimaita ma mutane abinda suka maimaita musu a baya kuma shi ya fito ya gaba faɗin ra'ayin shi ba muna cewa malaman addini ke abinda suka ga dama ba ne ba mu goyon bayan malamin addini ya shige ya zama kawai mashirmanci a cikin siyasa amma ba yi da damar ya faɗi cewa ga abin da ya kamata a yi ya faɗi seti shi ne ne laifi shi ta abin da zai yi laifi kaɗai ne a haramun alabalabil hut alabalabil hiddahu wa halalun hiddahu min kulli jinsi kowane tsuntsu ya halatta ya hau ya ci dadi ya sha mangwaro amma bulbuli ne aka hana mushi ya hau ka ga wannan halin da ake ciki ke ƙungiyoyin cire ma sai a cike ka ji mutum yana cewa mu haɗa kanmu saboda ɓangaren mu kalli kalma ka ja mata layi mu haɗa kanmu saboda ɓangaren nan namu mai watsi da bambancin addini kuma ya ce wai a yi aiki don ɓangaren mu amma kuma a yi watsi da bambancin addini ni ba taɓa ganin mahaukaci ya kalma kamar wannan ba ni aiki don ɓangaren nan namu kaga ya yadda da rabuwa ce na ko bai yadda da akwai rabuwa ba ya yadda da kashe-kashe amma abinda bai yadda ba a kasa shine abinda Allah ya kasa shine addini abinda Allah ya kasa da kanshi ce lakum dinukum waliyadin bai yadda da shi ba amma ya yadda ya ce shi dan arewa ne a arewan ma ya ce shi dan jihar kaduna ne sannan an zo jihar kaduna ce mu 'yan arewacin kaduna ne akwai 'yan kudanci sannan ya yadda da bambancin siyasa amma abu ɗaya ne bai yadda da a bambanta ba shine addinin Allah shi kaɗai ne ka'ai magana kansa to wannan fikira ce da ake ta ɗora mutane a kansa a hankali ko mutane ba su sani ba suna ta shiga wanda baka ta zai wannan magana ba zai ganshi yana yi ya yadda da kowane bambanci amma bai zai bambancin addini ba har bambancin fata ya yadda da shi wani baki ne wani fari ne amma bai a magana bambancin addini ku shi addinin musulunci ta ita ce ka'idar wala'i wal bara man tuwalli wa man tabra'u minhu والغيرة لدين الله في هذا الجسم الضخم سننكم دا سنة كيشن الدين الله في هذا الجسم الضخم أتكون ونن جكي ونديك من جرمى الذي يتكون مما يزيد على مليار من المسلمين والمسلمات يا كمنت عدد المسلمين دنيا دا جكي أما جنن ونن جكين shine sama mutane aqidatul wala'i wal bara'i sannan wal ghayrati lidinillah a sa musu su zan cewa addinin Allah yana da wata ƙa'ida akwai wanda duk ƙa'ida ta soyayya da ki ƙa'ida ce ta gariza sun san wannan idan mutum ya rayu a duniya to dole sai ya so kuma sai ya ki ƙwarai ba a rayuwa ba so ba ki duk wanda ya ce maka zai so zai ki to sunansa matacce sunansa matacce amma ne rai to yana so yana ki to mu musuluncin mu sai ba mu ka'ida cewa gariza ce wani abu ne fitri so da ki Allah ya ɗabi'antar da mu a kansa da shi ake rayuwa ana rayuwa ne da soyayya da kiyayya waɗannan su ne abu biyu to mu musuluncin mu sai ya sa mana seti wa za mu so wa za mu ki me za mu so me za ne ba tsarin da ke da wannan tsarin in ba namu na musulunci ba wa za ka so wa za ka yi emotion ne ko ka gayyato shi ko baka gayyato shi ba zai so to amma idan ya zo ɗin to sai shari'a sai ta ce ga ka'idar da za ka bi kai mu'amala da shi to su ake son a cire ma mutane su zama kawai garizarsu ita ce take jansu shi yasa za ka ga irin waɗannan ƙungiyoyin da ake ta kafa su a yanzu kaga ba su da halal ba halal ba haram a ciki ita kuma ƙa'ida halal da haram tana da alaƙa da su da ke domin da halal za ka so shi duk kuma haram a matsayinka na musulmi to dole ka ke shi akwai kafirci akwai musulunci dole ka ƙi kafirci dole ka so musulunci akwai masu son musulunci akwai masu kin musulunci dole ka so waya musulunci kuma ka ƙi makiya musulunci to an ka kashe wannan to shi kenan ka gama da addinin kwata-kwata addinin zai zama bashi to wannan jikin na al'ummar musulmai wanda a yau sun kai miliyar minal musulmi sun fi biliyan ɗaya shine miliyar hmm. miliyar sun fi biliyan ɗaya minal musulmi na musulman da musulmai maza da musulmai mata to ya za a sa musu jini na ƙa'idatul wala'i wal bara'i da kuma alghaira li dinillah kishin musulunci wa huna qad yas'alu kathirun minal muslimina bi sifatin ammatin a nan ne musulmai da yawa za su tambaya wa kasirin mina shababi bi sifatin khasa sannan kuma a keɓa matasa wa ya ƙulu sai ce uridu an uƙaddima shay'an lidinin lahi wallahi ina son in gabatar da wani abu don addinin Allah uridu an abdula shay'an lidinin la ina son in ba da wani abu don addinin Allah za ka ji matasa da yawa suna faɗin haka ni gaskiya in ka zo ka tambayi mutum ka ce me yasa yake boko ce ai shi yana yi ne ɗan mss ne tun a sakandare ke ce shi yana boko ne saboda addinin allah ya yi ya zama kaza ya taimaki addinin shi ko ba haka da ake faɗi ba amma tana tabbata hmm? da yawa ba ta tabbata magana gaskiya ce yana gamawa ya canza kulikulin nan da ake ci da lokacin ana sakandare ko an je taro a ci kulikuli da garin rogo ba zai iya ci bin in ka gayyace shi wani abu na abin sai kai ai da kenan mariga mun yi namu in aka gayyace shi ya bada tarihin sa a rediyo zai ka na sabar da labarai mu muka yi kaza mu muka yi kaza yanzu kuma bai komai ya gama saboda ya gama ya ga sakamakon shi na lahira an ba shi certificate din shi cewa shi dan aljanna ne saboda kai ya gama duk abin da zai iya taimaki addinin Allah ba wani shi da shi akwai su da yawa tsama suke yi yanzu masu danganta kansu zuwa ga ɗaliban addini su kusanci masu neman ilimi na addini masu da'awa tsama suke yi a danganta su zuwa gare su kuma tsofaffin masu cewa suna ma addini aiki to kaga shine na mala ya kawo har a can masar ɗin ƙasar matasa da yawa za su ce maka wallahi ina son in gaba in yi ma addini aiki walakin ma huwa dauri sai dai sai kuma yanzu da wata tambayar sai to shi bai san wata rawa zai taka wajen ci gaban addinin ku. su'alun wa in kana yumassilu fil haqiqati zahiratan sihiyya tambaya ce a zahiri in ka kalle ta kamar tana fa'idantar da wani abu ingantacce illa annahu yatimmu an khalalin fi fahmi haqiqati lintima'i li hadha sai dai in ka tsaya ka kula da kyau za ka ga lallai yana kaiwa ne zuwa ga cewa akwai matsala a game da fahimtar haƙiƙanin me ka danganta kanka ka ce kai musulmi har kana tambaya me za ka musulunci kana musulmi kuma kana tambaya wai me za ka yi إلى الحد الذي أصبح فيه المسلم لا يعرف ما الذي يجب عليه har yau aka waye gari aka kai wai musulmi ne zai zo yana tambayar wai shi me zai yi ma za ya jibo alaihi ne ya wajaba a gare shi an yi ƙaddima hulidinin lahi jalla wa'ala ya gabatar da shi don addinin Allah mabuwayi da ɗaukaka limada wai me yasa me yasa wannan ya zama haka mutum zai ce maka to shi bai san ta ina zai taimaki addinin ba لأن قضية العمل للدين ما تحركت في قلبه haka ya faru ne saboda matsalar yi ma addinin aiki ba ta motsa a cikin zuciyarsa ba illa fi lahzati hamasin adira face ke saboda wani ɗan lokaci kaɗan na hamad na wani kawai kumaji da ya taso a cikin zuciyarsa adira wanda kawai zai shuɗe jajaha fi ƙalbihi alimu mukhlisu kila ya je wani wa'azi ko ya je masallacin juma'a aka yi caji ko irin wannan ta zama sai ya ji to ai yanzu kawai ta a yi addini aiki to amma kuma tashin gishirin an dare tashin gishirin an dare in ya taso fu ko tashin malkina fu sai taso can kuma fa sai kasa an motsa shi a lokacin ya yi an mai caji an yi caji an ziga shi sai ya kawai yanzu a tafi amma daga nan ne ajjaja hafi kalbi ya alimu mukhlisun aka samu wani malami mai yin abu don Allah ya motsa shi ya hura wannan wutar a zuciyarsa sai ji ya motsa au da'iyatun sadiqun ko kuma wani ne da'awa mai gaskiya ya motsa shi faƙama بعد da hadihin الحماسية hamasiyyatil muta'ajjija ka ga ya miƙe bayan wannan ɗan lokacin da aka motsa shi wanda yake wura wannan abin a zuciyarsa li yas'ala an daurihi ya yajibu alayhi an yabzulahu sai ka ga yana tambaya to shi wace rawa zai taka wani irin gudu wace irin wani irin wace irin gudunmuwa zai bada wa yuqaddimahu ya gabatar da dinillahi jalla wa'ala don addinin Allah maɗaukakin sarki a wannan lokacin kawai amma wannan lokacin yana shuɗewa to shi ce ya gama amma lokacin da aka yi wa'azi zai motsa aka yi kuka wani wajen hadda kuka a yi kuka a yi kuka to ana gamawa shi ke nan ashe kukan nan bai wuce na budurwar imrul kaisi ba kawai kukan budurwar imrul qais ne wa ma zarafat aynaki illa li tadribi bi sahmayki fi ashari qalbin muqattil kawai da aka yi wannan kukan na wannan lokacin ne shikenan ya wuce wannan kumajin da aka tayar shikenan kawai ya wuce ba wani abin da kuma za a yi sai ga yana tambaya a wannan lokacin na tushi yanzu ne za a ma addini har ma ka ji yana ɗauko dala da ganmu dala ba ganmu ya ɗauko wani aikin da kila sai nan da shekara ɗari za a iya yin sai ce yau yau ina yake son aiki amma ga ayyuka nan kusa-kusa da shi tare da shi ma ba wai kusa-kusa da shi ba a jikin shi suke ayyukan amma bai ko ɗaya ba kuma ba zai yi ba amma law kanat amali al-amal li dinillahi tashghalu fikra amma da mas'alar ma addinin Allah aiki ita ce ta mamaye zuciyarsa da tunaninsa ita ce ta mamaye tunaninsa wata ta'mal wa tamla'u qalbahu kuma ita ce ta cika zuciyarsa wa tuharriku wujdanahu kuma ita ce take motsa jinsa na zuci wa yufakkiru fi hafin layli wan nahar kuma da da ace da ita yake kwana yake tashi yake tunani kanta fi naumi a baccinsa wal yaqazati da farkensa fi da bayyanansa wal alaniyati da boye a boyansa wal da bayyanansa da haka ne law kanat qadiyatu al amali li dinillahi kadhalika da a ce haka matsalar yima addinin Allah take fi qalbi kulli muslimin a zuciya kowane musulmi basu sa'ala abadan hadha su'ala ko da bi wannan tambayar ba ka zo kana tambaya me zaka ma addini yi sayuhaddidu dawrahu domin in musulmi da gaske ke musulunci sayuhaddidu dawrahu to zai iyakance ma kansa fagen sa rawar da ya san zai iya takawa bi hasabi zaman alladhi ishu gwaggwadon irin zamanin da yake ciki a cikinsa yake rayuwa a cikinsa wa bi hasabil makanin ladhi yatahaqqaqu fihi kuma gwaggwadon irin wajen da yake motsuwa a cikin shi yake tafiya a cikin sa waɗannan suna da tasiri addafi'u zamani da addafi'u makani suna da tasiri wajen kula da zaben me zaka ma addini aiki akan kwarai da gaske kana cikin maguzawa misali duk makwabtanka maguzawa ne ka dan yi karatunka sai ka ce kai kawai ɗalibai kake so ɗalibai wanda suke kusa-kusa da kai ɗaya biyu uku su kaɗai kawai za su zo wani ya zo da allahul wazi ka biya mishi wani ya zo da albalagatul wazi ka biya mishi wannan ba shi bane aikinka ga musulunci na mutuwa kana albalagatul wazi ha ga ba a musulunci hmm? musulunci na fuskantar barazana ga waɗanda suke buƙatar ƙila riguna za ku je ku rarraba musu su musulunta ana raba musu riguna da wando suna musulunta waɗannan maguza da yawansu amma kai ka zo ka zo na kana karantar da katala muhammadun katala katala zaidun amran eh? aka ce wani malami ya ce mace yace aka ce zaraba zaidun amran ya ce zaraba zarabahu aka ce ai ba zarabahu aka ce inna ma huwa mathalun ya ce wallahi la ta'allamu ilman awwaluhu kadhibun واخره بغي <laughs> to irin shi ne wannan halin ba yana nuna ka a koyi eh, nahawu ba ne san wasu sukan yi wannan kuskuren fahimta yana nuna ka bar abin da yake aujabu ne ka je ka kama mustahabi aujabu na ce ba wajibi ba fa aujabu sai ka shi sai ka je ka kama mustahabi sai eh, zaraba zaidun amran ne ce amma ni ma zarabahu aka ce ai ma zarabahu inma huwa misalun نفسها لا أتعلم علما أوله كذب وآخره بغي haka shi ne wannan a ce a ce a ce a duke shi ya ce me yasa a duke shi aka ce a ai bai duke shi ba aka ce ai misali ne kawai ake buga ce a to wannan ilimin karya ne to shi ne wannan kaga daurin ka wajen da kake yana da tasiri gaskiya da yawan mu ba ma kula da wannan da yawan mu ba ma kula da wannan addafi'ul zamani da addafi'ul makani suna da tasiri sosai to shine nan malam ya yace in addinin kake ma aiki da gaske to zaka iyakance ma kanka iyakar abin da ka san zaka iya yi gwaggwadon zamanin da kake rayuwa a ciki gwaggwadon kuma wurin da kake yin motsi a cikinsa ina jin mun gane wannan aiki walakin bi kulli asafi sai dai mala ya ce saboda bakin ciki abin bakin ciki wa bi kulli marara abu kuma mai ɗaci asbahat qadiyatul amali li dinillahi yau mas'alar yima addinin Allah aiki ta zamo qadiyatan halishiyatan sanawiyya wani abu da yake zuwa daga baya shine halishi sanawiyya kuma abin da aka dauke shi a matsayin sai an ci an rage sannan a yi shi ko ba haka bane fi hissi kafirin minal musulmi a cikin jim da tunanin mafi yawancin musulmai sun ɗauka yi ma addinin musulunci aiki to sai an ci an gama idan aka ci aka rage to sai a rage ma musulunci nashi sai a jefo a lokacin da malam muhammad hassan fa yake wannan ba in ka je masar za ka ga irin yadda sai ka je ka tarar da mu'assasa ta addini wasu kuna sun za su ba da labari a nan wasu je masar za ka je ka tarar da bene hawa goma komai akwai a ciki da masallaci da makaranta da wajen marayu da asibiti da komai na musulmai kana iya zuwa ka je kasuwa ka tarar da shagunan gwal guda goma gwal ake saidawa a ciki sai a ce na mu'assasa ka dani a lokacin yake wannan magana fa su mu akwai a Najeriya to duk da haka fa yake wannan magana duk da haka yake wannan magana an ɗauki addini aikin addini kowa sai idan ya gama nashi sai abinda kaɗan rage sannan zaka mutum zai zo ya ce maka sai a ce wannan malamin addini ne sai a ce to ne yake yi kuma sai ai malamin addini ne sai a ce to ne yake yi ko ba ku gane tambayar ba ba ku gane ba ba fannin yake yi a cikin addinin ba a'a wai bai da abin yi fa me yake yi sai a ce ai malam wani malam wani alaran ma ne Sai a ce to kuma me yake yi me aikin shi ko ba ku gane tambayar ba wai wannan aikin fa ba aiki yake ba malamin zaure ne na karantar da mutane sai a ce to me aikin shi me yake wai wannan aikin da yake ba aiki ba ne shi ya nemi wani aiki shi ya sa ta kai in wani ya zo wucewa in ka zo ka rike littafin addini za ka makaranta addini kullum makaranta addini kake tabbar ba wanda zai ce maka ya karatu kun taba wannan tunanin an ya ganka da bulughul maram ko ya ganka da umdatul ahkam ko ya ganka da kitabut tauhid ko ya ganka da annahul wadi ko wani littafi na karatu zai tambaye ba zai taba ce maka ya karatu ba ya samu admission a poly ya samu admission a FCE ya samu admission a ABU ya karatu har yanzu baka gama ba ne to yanzu kake karatu بل وأصبح ولا وجود لها في حس قطاع عريض kai ya wayi gari ma wannan matsalar yi addini aiki ta zamo la wujuda laha kwata-kwata ba ta fi hiski kita'in ariri a cikin zukata tunanin da yawa wani yanki mai faɗi akhara na daban mimman ya akulu na mil abutunihim waɗanda kawai sai dai su cika cikin su tam da abinci wa yanamuna min a'yunihim kuma su kwana su ta bacci wa yadhakuna min afwahihim kuma su zauna su ta dariya kawai ana dariya bal wa yanzuruna ila waqi'il ummati kai in suka kalli ma halin da al'ummar musulmai take ciki a yau hmm, fayahuzzal wahidu katafaihi sai kai ka ga ɗaya yana karkada yana girgiza kafadarsa wa yamdi kawai ya wuce washi wa ka'anna al'amra la ya'anihi kai ka ce al'amarin ba shi bane ba abin da ya dame shi wallahi yaran mu a wannan lokacin wani a wata in kai lissafi sai su ga yana kashe data ta dubu goma data dubu goma a wata na ɗiba kaɗan ko na cika dubu goma a wata zai kuma ba abin da yake kallace-kallace kawai yake na fim to kaji me take yi da shi shi ne ce me take da datar tambayar ce na wani ya wuce haka akwai masu subscribing na kallon kwallo shekara da yawa wani wannan malamin jami'a ne na san shi a gabana na yana ba da labari yana da yana da satellite wanda yake subscribing na kwallo duwata dubu hamsin kuma duk da haka shi baya son kallo shi kadai sai ya tashi ya tafi gidan da ake nunawa saboda aiki haka baki da wai ta fi daɗi ana kalla kuma ya yi nashi ko ya yi subscribing a gidansa malamin jami'a ne a lokacin ko dakta bai zama ba amma dai tun da yana da sana'arsa ta waje to ita ce take tallafa ma rayuwarsa yake amfani da ita a wannan harka to ji ba kaga wannan su ne ma ne yake sukunta ba abin da ya dame su da halin da al'umma take ciki to yanzu wannan ne zaka je ka same shi ka ce kuna son dalla Allah za ku ce ma a cikin usta akwai cikin masu ɗaukan muku karatu ana live streaming na karatu dalla kuna son ya siya muku waya ta naira dubu ɗari da hamsin ba zai iya siya ba shi ne za a yi da ita ba zai iya ba ta dubu ɗari da hamsin ba zai siya ba balle ku ce sai muku kyamara ta dubu ɗari uku ko ta dubu ɗari biyar kun da ko da laba gamu amma shi duk wata shekaru fa da yawa bane ke ba ku labari ba wai wannan kwana-kwanan nan ba da ake yajin aikin nan shekarun baya kuma lokacin ko dakta bai zama ba bai zama dakta ba amma yanzu dokta ne ina jin associate professor ne ba dubu hamsin yake subscribing din satellite ɗinsa na kallon ƙwallo. naira dubu hamsin hmm? yake siyan kati yake siyan katin da zai sa na kallon kwallo in katin ya kare shi kenan to ga sunan ta ga yau shi wuna ayya na ba a suna amma tun rai wa haya ka annahu ma kulika in lali ya kula waya shara ba, shi yin wannan kawai kamar an halitta shi ne domin kawai ya ci ya sha wa’illa ne yi haskila shahadatin ilimin yata kuma kawai an halitta shi ne saboda ya tara certificate a ce ya yi kwaskaza ya yi kwaskaza ya yi kwaskaza haskila zaujata alhasna'a ko kuma ya samu mata kyakkyawa kawai dalilin halitta shi ke nan haza kullu hannun yi fi hadihin hayati wannan ita ce himmarsa ga baki daya a rayuwa sai ga mutum yana seta yana sa yana sa yana sa a status sa sai yana ta sa shahadat din chatat kaza chatat kaza chatat kaza yayi kaza shi barista ne shi kaza ne amma ba zai sa ya sauke littafi ɗaya na addini ba ne ma san inda hanyar littafin yake ba take ba halin faza al'ummar nan take ciki ke yan uwa ana la a'taridu an yahmila al-muslimu fi qalbihi humuman kathira malaka nan ba ina ja bane a ce mutum ya zama yana da wasu himmomi da yawa a zuciyarsa an yahmila hammal wazifa ya zama yana da himma tunani na aiki a ce gashi yana da aikinsa na gwamnati mai kyau ko kuma aikinsa na private aikinsa private yake yi nashi ne na kashin kansa Muhammad hammar zaujati sannan ban ce kai ya zama yana da buri ya zama yana da tunani na mata ba ban ce ba muhammad aulad ban ce kai ya zama yana da 'ya'ya ba muhammad sayyara ban ce kai ya zama yana tunanin motar shi ba Muhammad imara sannan ban ce kai ya zama yana tunanin babban gida ba Muhammad dolar sannan ban ce kai ya zama yana tunanin dala ba Muhammad dinar ban ce kai ya zama yana da himma ta dinare ba kasashen larabawa kenan Muhammad duniya ko ya zama yana tunanin duniya ban ce ba lakin ma huwa alhammul awwal fi kharitatil umur sai dai tambayar ita ce wai menene me himmarsa ta farko fi kharitatil umur a abin da ya shata ma kansa na burace-buracen shi me burinka na farko me tunaninka na farko me ce himmarka ta farko da ka shata tsarin rayuwarka ka ce ina son kaza ina son kaza ina son kaza to ne burinka na farko wannan ita ce tambaya domin ba yadda za a yi ɗan adam ya rayu ba yi da waɗannan burace-burace ɗan adam yana mutuwa ne duna amali burace-buracen ma da yake da su ba za su cika ba ba za su cika ba annabi sallama hadisin bukhari ya zana wani irin zane al'imam ibn hajar a cikin fathul bari ya zana shi kusan ina jin kala wajen biya manzon sama ya ce amal insanun ajaluhu sannan amaluhu ga ɗan adam ga burinsa ga ajalinsa a zanen za ka kalli kullum ɗan adam ɗin ya fi jawuwa zuwa ga amal burinsa amma kuma ajalinsa ya fi fuskarta ka fi karkata zuwa ga burinka yanzu da za ka samu wani misali a ƙaddarawa a ce ke tambar ka ga wani wanda ya mutu ka tambaye shi ka ce masa wai lokacin da zai mutu ne burinsa na ƙarshe me yake tunani to wallahi ina wani ya lissafa maka burace burace guda ɗari kuma duk bai kai gare su ba Allah ya an ansha kayan shi zan yi kaza zan yi kaza zan yi kaza to me zan yi kazan ka na farko hal huwa hammuddin shi shine buri da himma ta addini am hammud duniya ko ko a aburinka kawai duniya لا بد من مصارحة للنفس دول كي بلو بلو كي مكانك بلو بلو كفتا مكانك كذابة ويدوني أتيب بمبورنك إذا تبورنك نفركو كوكو الدينك شين بورنك نفركو نقب عن الهم الأول في خريطة همومك التي تحملها في هذه الدنيا نقب عن الهم الأول fi kharidati humumika ka zama ka karkata a himmarka ta farko fi kharidati humumika a wannan taswirar da ka shata ma kanka ta burace buracen ka allati tahmiluha waɗanda kake ɗauke da su fi hadhihi duniya a wannan duniya fa anta ma khuliqta illa li dinillahi ka sani wallahi ba a halice ka ba sai dan addinin Allah wa illa li ibadatillah kuma an halicce ka ne domin ka bauta ma Allah akan addinin Allah wa illa li ta'atillah kuma an halicce ka ne domin kai ma Allah biyayya akan addinin Allah qala Allah ta'ala Allah ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa abudu. ban halicci aljanu da mutane ba sai dan su bauta mu kaji amma sai kai watsi da wannan maqsidin wannan manufar ta halittarka kada ka je ka kama wani abu daban hadihi al-ghaya wannan ita ce matuƙa. Wakilta tilka hiya wazifatu wannan kuma shine aiki allati tahawwalat ila far'in bal ila bal ila la shay'a fi hikki kathirin mimman yantasibuna ila hadha ad-din wadda tajuye wannan matukar tajuye ila far'in ta zama reshe ba asali ba bal ila la kai ta koma ma ta zama ba komai ba fi hissi kasirin min manyan tasibuna ila hada din a cikin tunanin da yawa waɗanda suke danganta kansu zuwa ga wannan addini sai ga mutum ko addinin ya ce zai ma aiki ba burin shi addinin ya ci gaba ba sai ga aikin shi ne yake shi yake so ya samu ɗaukaka a ciki so daga in ba shi aka ba shugabancin abin ba sai ce tawaki in makaranta ce aka kafa ta hadda alkur'ani ta koma ta zama ta duniyanci a rike ƙarya a rike ƙin Allah a zo a tara yara a ce wajen sun haddace ƙur'ani alhali wani izufin shi goma wani izufin shi sha biyar a zo a gayyato manyan mutane a ce yaya a gasa ana musu sauka sun haddace alkur'ani sai yara sun koma gida suna ce su wallahi ba su haddace ba makaranta addini ba kaga shine wa zanna qita'un 'aridun min al-muslimin sannan aka samu wani yanki da yawa daga cikin musulmai suka zaci anna da'wata ila Allah cewa kira zuwa ga Allah wa badal al-juhd li dinillah da kuma baza kokari domin addinin Allah innama huwa amrun maqsurun ala fi'atin min al-ulama kawai aikin malamai ne wasu jama'a daga cikin malamai malaman ma ba duka ba akwai malamin da shi ma yanzu idan ya kai matakin haka sai ce shi ya ritaya zai koma gefe ayyuka sun mushi yawa as-sadiqina waɗanda suke masu gaskiya wa du'atil mukhlisin da kuma masu da'awa waɗanda suke tsarkake niyyarsu a wajen yi ma addini aiki haka da yawa aka zata aikin addini na wasu mutane ne ke bantattu to kai idan ka ce aikin wani ne wannan aikin bai bukatar taimako in ka aiki yaron ka je maka aiki ka aike shi daga nan shi ka ta aike shi ta tudun wadar zariya ne za ka mishi sai ka ba shi kudin mota bala ko ba haka ba ne sannan wuni guda za a yi wannan ana aikin sai ka ce to ga kudin abinci kaga kun yi tarayya a aikin ce fassara hadisin manzon Allah su sama kenan duk wanda ya dora ma bawansa wani aiki to falyu'inhu ya taimake shi kakka zama kai kadai za ka yi kakka zama za ka mutane to tunanin da yawan mutane kenan kawai yi aikin na malaman addini ne shi ke wa haza wa rabbil ka'abati wahnun kabiru male ce wannan na rantse da ubangijin ka'aba rauni ne babba fa na jami'an rikabu safinatin wahida ce wallahi ga baki ɗaya mu musulmai to mahaya jirgin ruwa ƙwara ɗaya ne idan aka shiga jirgin ruwa ɗaya za ka ce tsiran ta wasu keɓantattu ne banda kai kuma kana ciki sai ka ta riƙa karanta maka ai jirgin ya tuntsire idan ya tuntsire kai za ka kubuta kana da tunani mai kyau in na jatadihi su na jauna in wannan jirgin ruwan ya tsira to dukkaninmu mun tsira wa in halakat halakat salihuna ma'a salihai idan kuma wannan jirgin ruwan ya halaka to da mutanen kirki da mutanen banzan da halaka za a yi tuni a tsalihuna mutanen banza ƙwarai da gaske wa halakal muttaquna ma'al mufsidin sannan masu tsara dokokin Allah za su halaka tare da mabannata wa yub'athu kullu wahidin ala niyyatihi yawm al-qiyamah da ƙarshe Allah ya tashi dukkan kowa akan niyyarsa da Allah zai zo ya halakar da mu saboda halin da ake ciki a yanzu wal iyazu billah to kowa Allah zai tashi shi akan niyyar sani amma idan muna hango halaka to ai halakar tana da magani ne ya kamata mu mata to yi mata maganin nan shine kowa ya ji a ransa cewa a ciki yake kaman jirgin ruwa ne ake tafiya a cikinsa kowa fatansa ya zama ya za a yaga ya ba da gudunmuwa domin ya ga an kubuta kama fi sahihi al-bukhari min hadith nu'man ibn bashir radiyallahu anhuma kaman yadda yazo a cikin sahihi al-bukhari hadithin sahabi an-nu'man ibn bashir radiyallahu anhu annan bashir an-nabi lallai manzon Allah sa sama mai bishara kuma mai gargadi qala ya ce masalul qa'imi ala hududillah misalin mutumin da ke tsayuwa ya tsara dokokin Allah walwaƙi fiha da kuma wanda yake afka ma iyakokin Allah kawai yana badan-badan yana saba ma Allah kamar sali ƙaunin kamar wasu mutane ne istahamu ala safinati da suka yi ƙuri'a a kan shiga wani jirgin ruwa fa asaba ba'dhum a'laha wasu daga cikin su sai suka samu sama dama akwai bene akwai ƙasa to wasu sai suka samu sama wa ba ba'dhum asfalaha wasu kuma sai suka samu ƙasa fa kana alladhina fi asfaliha sai waɗanda suka zama a ƙasa suke ilasta ta ƙaunin alma'i idan suna son su sha ruwa marru alaman fauƙahun to sai sun hau sama sai sun hau sama ta benan in suka hau daga nan sai su durkuso sai su ɗibi ruwa sannan sai su ɗiba sai su sake komawa saman sannan su koma ƙasansu inda yake nasu ne wajen da suke zaune a cikin ruwa faƙalu nan kawai sai suka ce lau an na fi nasibi na harka ce kun ga tun da dai rabon mu ƙasa ne to da ba za mu ɗan ɓalla wani abu mu ɗan fasa jirgin wannan ba a ƙasa eh? walam nu'zi man fawqana ba sai mu riƙa damun waɗanda suke saman mu kullum wani zubin suna bacci amma sai mun hauta saman su mu zama mun takura musu ba su kuma na saman suna ji ana wannan shawara fa in cewa za a fasa jirgin kasa ta kasa fa in ya turku wa ma aradu in suka kyale su suka bar suka bar su suka yi suka yi nufi halaku jami'an to duk halaka za su domin ana fasa jirgin ruwan nan ta ƙasa to ruwa zai shigo ruwa na shigowa kuma kawai shi kenan zai garkama kowa kowa zai halaka walau akhadhu ala aidihim da ku za su kama hannun su ce a muna jin abin da kuke tattauna ba mu yadda ba ba mu yadda ba ku ci gaba da hayowa saman nan har ma su lallahi ce mu ba kwa cutar da mu ku ci gaba da hawo saman nan kuna ɗiba ruwan ku koma ƙasa na jau to za su tsira wa na jau jami'an su ma duka gabaki ɗaya a tsira gabaki ɗaya to shine misalin mai da'awa da wanda bai da'awa idan ba ka ɓangaren da kake ba wani abin da kake gabatarwa domin ci gaban addini da rayuwarsa da tabbatarsa to ka sani idan halaka ta zo ba za ka ce ai ban yi ba ba za ka ce ni ban yi ba Allah ba zai kalli cewa ai ba ka yi ba abinda Allah zai kalla shi ne ya Allah ni ina hanawa ko a ji ko ka a ji ko a karɓa ko ka a karɓa ko a bi ko ka a bi shi kai dai aikinka ka isa a wajen isan wannan kuma ka bi duk wata hanya mai kyau da aka tsara ita ake bi domin kiran mutane domin ba a ce ka kira su kuma ka zage su ba domin ba a ce ka kira su kuma ka tsine musu ba domin ba a ce ka kira su kuma ka zo kana faɗa da su ba a'a ka kira su da maganganu masu daɗi ka kira su da halaye masu daɗi ka kira su da kyaututtuka ka kira su da sadakoki ka kira su da jawo su a jiki ka kira su da yi musu tawadu'u da nuna cewa kai a cikin su kake ka kira su ta hanyar shiga lamuransu waɗanda suke masu kyau suna da wasu abubuwa da suke gabatarwa na al'adunsu wanda ba su saba ma addini ba ka je a yi da kai suna da wasu abubuwa da suke don ci gaban rayuwarsu ka shiga cikin wannan rayuwa a yi da kai duk wannan suna cin a talibu da'awa ko zan sama duk yi amfani da su to in bala'i ya zo ko ba su daina ba a bala'i ya zo saboda ba su daina ba kuma kana wa'azi to kai kaɗai Allah zai tsamar amma dan ba ka yi amma kai gum da bakinka a ni ba ruwana to za ka ga abin da zai faru har da kai za ka abin da ya shafu to kun ga wannan shi so da ka mutum ya tambayi kansa manufarsa ta farko ta kasance ita ce addinina addinina ya tsira addinina na ci gaba eh to komai ma ya ci gaba alfarku bai na haƙiƙacin lintima'i wa bai na al'amari liddi bambanci tsakanin haƙiƙanin ka danganta kanka zuwa ga musulunci da kuma yi ma addini aiki إن العمل للدين ليس مسؤولية العلماء والدعاة فحسب lallai yi ma addini aiki ba abu bane kawai da aka ɗora shi da malamai da masu da'awa kawai bal huwa mas'uliyatu kulli muslimin wa muslimati aikin kowane musulmi ne namiji da musulma mace yanbidu qalbuhu bi hubbi hadha wanda zuciyar shi ke bugawa dan san wannan addinin wabil wala'i wal bara'i sannan kuma addinin nasa da yake aiwatarwa akwai ƙa'ida ta ina so kuma ina ki wa bi hubbi aqidati la ilaha illallah kuma yana yin addinin ne saboda san la ilaha illallah da ya shiga cikin zuciyarsa ya tabbata ya kane kane wanda ita soyayya idan ta tabbata a zuciya to harshe ba zai iya hana ta ba لو كنت أعلم أني ما أوكره كتمت سرا بدالي منه بالكتم بزي يوابا in so ya tabbata a zuciya to sai kafarta in so ya tabbata a zuciya to za a gan shi a gaɓoɓi bal bi kulli asafin ma ya ce ka abin baƙin ciki farraka qita'un aridun min al-ummati an samu wasu jama'a masu faɗi masu yawa sun raba baina haqiqati lintima'i li hadha din wa baina al-amali lahu tsakanin haƙiƙanin ka danganta kanka zuwa ga addini da kuma yi ma addini aiki innahu hula ma'ana islaqan annaka tantami lil islam mala yace kwata kwata babu ma'ana ka ce kana danganta kanka zuwa ga musulunci duna an tabzula lil islami ayyashai amma kuma baka ba musulunci komai me ma'anar ka ce kana cin musulunci amma duk abin da za a yi na kai ma musulunci musulunci ya cigaba gaba ba ka ci ba ka ci limaza anta muslimun wai me yasa ka zama musulmi ma ma'anan ma ikalil islam me ma'anar ka danganta kanka zuwa ga musulunci la tufarriq bayna tima'ika wa amalik kakka raba tsakanin danganta kanka zuwa musulunci da kuma yi ma musulunci aiki la tufarriq bayna tima'ika wa juhdika kakka raba tsakanin danganta kanka zuwa ga musulunci da kuma kwazanka la tufarriq bayna tima'ika wa haraqatika lidinillah kakka raba tsakanin danganta kanka zuwa ga addini da kuma irin gwagwarmayar da kake yi don addini fillaili laili nahar a dare da yini ala hasabi qudratik wa gudun irin ikon da Allah ya baka wa imkaniyatika da damarka a fita da kuma ikon da kake da shi kakka raba ta'allamu ayyuhal akhyaru min ashabin nabiyil muhtari ku koya ya ku yan uwa zababbu daga sahabban manzon Allah sallama annabin nan wanda yake zababban Allah na fahimu waɗanda suka fahimci annalin tima dinillahi, jalla wa waɗanda suka fahimci lallai, danganta kai zuwa ga addinin Allah yastaujibu an yabdula alwahidu minhum aqsa ma fi tsawqihi min juhudin lihadati wannan dangantawar tana tana tilasta ma wanda ya yi ta Hmm? da ya ba da duk abin da yake da shi mafi nisa wanda ke ɗaura a wuyansa na ƙoƙari domin wannan addinin ya ci gaba haka sahabbai suka fahimci musulunci shi yasa malam zai buga mana misali a majalisi na gaba misalai rayayyu na sahabban manza Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka yi ma addinin nan aiki ƙila daga shigar su musulunci daga shigar su musulunci tunaninsu to tunda na yadda da shi to me zan yi musuluncin ya haɓaka amma wani a cikin musulmai baban shi musulmi ne kakan shi ma musulmi ne amma ba abin da ya dame shi da abin da yake na musulunci kuma an yi magana ce su musulmai ne amma ba gudun wanda yake ba musu kai wasu su ma abin abin ala wadare suke jama musulunci in an ce waɗannan musulmai ne haka musulman suke to sahabban manzon sama ba haka suke ba sun fahimci cewa ya za yi daga shigar su musulunci musulunci ya ci gaba musulunci ya ɗore musulunci ya ɗaukaka wallahu alam insha Allah ta'ala za mu tsaya a nan sai majalisi na uku sai mu ɗora daga amsilatun min safhatin nasi'atil bayadu Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله